nan da kuke gani na wato ina kan flyover na tsohuwar movie runabout ah, aiki ne kamar yadda aka fara shi ah, ana ci gaba da yinsa wanda muna kawo muku daki-daki yadda ake ɗaukan wannan aiki wannan aiki da yana gudana sosai kuma yana gudu kamar yadda kuke kallo an fara shi ne kamar da wasa tun daga ranar bakwai ga watan goma nan shekarar 2023 amma zuwa yanzu ku kalle da wannan aiki yake tafiya kamar yadda gwamna Amur Murfin ya jawabi a daidai lokacin da ya kaddamar da wannan aiki ya ce wannan flyover na mubira na an yi shi ne musamman saboda a faɗaɗa gari sannan kuma ƙara kyawun gari sannan mutane su samu hanyoyin da za su yi zirga-zirga a cikin gari cikin kwanciyar hankali kuma hanya mai kyau duba ga ranar da gwamna Amur Murfin ya jawabi akan wannan wuri ya ce za a yi wannan aiki cikin watanni goma sha bisa ga dukkan alamu ba za a kai wannan ba bi nan da wata biyu ko uku ko hudu wannan gada za a hau a bi shi kamar yadda kuke kallo a wannan shine dai a takaice wato ci gaba da kawo muku bayani game da yadda aikin flyover na mubirin about yake gudana ku ci gaba da kasancewa tare da YTS Online TV